Ezekiyel Sura goma sha hudu An ƙi masu bautar gumaka Waɗansu dattawan Isra'ila suka zo wurina suka zauna a ƙasa a gabana, sai magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, waɗannan mutane sun kafa gumaka a cikin zukatansu, suka sa mugayen abubuwan sa tuntuɓe a gabansu, zan bar su su taɓa neme ni? Saboda haka, ka yi musu magana ka faɗa musu cewa. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa sa'ad da wani mutumin Isra'ila ya kafa gumaka a cikin zuciyarsa ya kuma sa mugun abin tuntuɓe a gabansa, sa'an nan ya tafi wurin annabi, Ni Ubangiji zan amsa masa da kaina game da babban bautar gumakansa, zan yi haka don in sake kame zukatan mutanen Isra'ila waɗanda duk suka yashe ni don gumakansu, saboda haka ka faɗa wa gidan Isra'ila cewa. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ku tuba, ku juyo daga gumakanku, ku kuma furta dukan ayyukanku masu banƙyama, duk sa'ad da mutumin Isra'ila ko baƙo mai zama a Isra'ila ya rabu da ni, ya kuma kafa gumaka a cikin zuciyarsa, ya kuma sa mugun abin tuntuɓe a gabansa, sa'an nan ya tafi wurin annabi don ya neme ni, ni Ubangiji zan amsa masa da kaina, zan yi gaba da mutumin. in kuma sa ya zama misali da kuma abin karin magana, zan ware shi daga mutanena, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji, in kuma aka ruɗi annabin har ya yi annabci, ni Ubangiji na rinjayi wannan annabi, zan kuma miƙa hannu na gaba da shi in hallaka shi daga cikin mutanena Isra'ila. Za su ɗauki hakkin laifinsu, annabin zai zama mai laifi daidai da wanda ya zo neman shawararsa, sa'an nan mutanen Isra'ila ba za su ƙara kauce daga gare ni ba, ba kuwa za su ƙara ƙazantar da kansu da dukan zunubansu ba, za su zama mutanena, ni kuwa zan zama Allahnsu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Hukuncin Urushalima babu makawa Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, in wata ƙasa ta yi mini zunubi ta wurin rashin aminci, na kuma miƙa hannuna gaba da ita, don in toshe hanyar samun abincinta da kuma aika da yunwa a kanta. na kashe mutanenta da dabbobinta, ko da waɗannan mutum uku, Nuhu, Daniyel da kuma Ayuba suna a cikinta, za su iya ceton kansu ne kawai ta wurin adalcinsu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ko kuwa in na aika da namun jeji su ratsa cikin wannan ƙasa su kuma bar ta babu yaro, ta kuma zama kufai har babu wanda zai ratsa cikinta saboda namun jeji, muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. ko da ma waɗannan mutum uku suna a cikinta ba za su iya ceton ’ya'yansu maza ko mata ba, su kaɗai ne za su iya ceto, amma ƙasar za ta zama kufai, ko kuma in na kawo takobi a kan wannan ƙasa na kuma ce, Bari takobin ya ratsa cikin dukan ƙasar, na kuma kashe mutanenta da dabbobinsu, muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ko da waɗannan mutum uku suna cikinta, ba za su iya ceton ’ya'yansu maza ko mata ba, su kaɗai ne za a iya ceto, ko kuma in na aika da annoba a cikin wannan ƙasa na kuma yi fushi a kanta ta wurin kisa, ina kisan mutanenta da dabbobinsu, muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ko da Nuhu, Daniyel da Ayuba suna a cikinta, ba za su iya ceton ɗansu ko ’yarsu ba, za su iya ceton kansu ne kaɗai ta wurin adalcinsu, gama ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. balle fa sa'ad da na aika wa Urushalima da hukuntaina guda huɗu masu zafi, takobi, da yunwa, da namun jeji, da annoba don su kashe mutanenta da dabobinsu. duk da haka za a sami mutanen da za su ragu, ’ya'ya maza da matan da za a fitar daga cikinta, za su zo wurinka, kuma sa'ad da ka gan halinsu da ayyukansu, za ka ta'azantu game da bala'in da na kawo a kan Urushalima, kowane bala'in da na kawo a kanta. za ka ta'azantu sa'ad da ka ga halinsu da kuma ayyukansu, gama za ka san cewa ban aikata wani abu a cikinta ba dalili ba, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.